mana shirin baki ɗayansa. Murtala Faruk Sanyin na daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku sai mun haɗu a shirinmu na dare. Ma'asalam. saduwa a daidai wannan lokaci shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio za a kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. A duk ranar Laraba shirin yau da gobe na magana ne akan siyasa da shugabanci na gari inda a yau ma batun da zamu mayar da hankali a kai kenan. Mu talakawa muke taro mu ce ai abun da wannan yanyan mai kyau ne mun yadda da shi mu talakawan washe gari kuma in ya cutar da kai ka ce za ka kuka kuka wa za ka kuka. haka yake Madina muna tafa da karin bayani. To wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda ta tattauna da masu ruwa da tsaki kan yadda shugabanci ke tasiri kan batutuwan da suka shafi inganta noma da kuma kudaden shiga. sannan za ku ji muhawara kan ayyukan da 'yan majalisar dokokin najeriya ya kamata su yi musamman waɗanda suka shafi wato mazaɓinsu sai ku kasance tare da mu don jin dukkanin abin da muke tafe da shi a cikin shirin yau da gobe. kwanakin baya dai shugaba muhammadu buhari ya koka cewa cikin shekaru goma 'yan majalisar dokokin kasar sun kashe kudade da yawansu ya kai triliyan daya akan ayyukan mazaɓin da suke wakilta a cewarsa babu ayyukan kuma babu kudaden wakiliyar sashen hausa madina dauda ta tattauna da masu ruwa da tsaki akan wannan batu Shugaba Muhammadu Buhari ya yi wannan furucin ne a lokacin da yake jawabi a wani taro hukumar sa ido a kan barna da sama da faɗi da dukiyar ƙasa wato icpc kan waɗannan ayyuka da ake cewa 'yan majalisa na yi a mazaɓinsu a halin yanzu dai babu ayyukan kuma babu kuɗaɗen amma kuma ya ce abin da ya ɗauki hankalinsa a yanzu shine cewa waɗansu 'yan kwangila sun koma suna yin ayyukan da suka bari a baya wai allah sun hangi bulala ne ko sun canza hali ne a ra'ayin kansu. A yau ina tare da masu ruwa da tsaki guda uku. Da farko ga ra'ayin shugaban kungiyar ci gaban matasan arewa maso gabas. Abdurrahman Kwacham wanda ya ce akwai abin dubawa a wannan magana da shugaba Buhari ya yi. To, yan majalisu ta wani fanni akwai bukatansu, ta wani fanni kuma gaskiya ba wani bukatansu. don abun da yake faruwa in kace magana constituency project shine abun da shugaban kasa ke magana ai hmm. wanda ake ba yan majalisu ake ba ake ba su kudi su je saka to yan majalisu nan koda sun saka wannan project din yadda suke yi a ministries suke saka wannan projects din za su je samu minista ko permanent secretary ba ƙarya bane abun da muke faɗa duk ƙasar nan sun sani za mu saka aiki na miliyan 200 a ka. wanda za ka constituency nawa ka nemi dan kwangila ya saya ni ku bani kaza a yauki kaza a je aikin nan abun da ake wani ma ba za a yi a mazaɓu ba wannan ina gaya miki gaskiya ne wani kuma za a ɗauki ayyukan gwamnati a basu kaman ko appointment letter and allocation wanda za a ba yan majalisu wani maimakon da zai kai constituency na shi sai nemi colleague shi dan majalisa sai sayar masa miliyan da dubu dari biyar miliyon biyu ya saya shi ya ɗauka ya kai mai kishin wuri su kenan ya kai wa'annan abubuwan duk kwama calan dole sai an tsaya gaskiyar magana fa har yanzu wallahi sai mun yi da gaskiya kasar na zai koma yadda muke so zaki ji da aikin health ne na kiwon lafiya fa Za ki je ki tarar da shi a ministry of agric wannan in ba mu da muke nan muke gani ba wani talaka ko zaka kwana shekara ɗari kana gaya masa ga abu da ke tafiya ba zai taɓa fahimta ka ba. to ko talaka na da laifi ko akasin haka bari mu je abin da tsohon dan majalisar wakilai daga jihar nasarawa ahmed aliyu wadada zai faɗi tunda ya taɓa zama dan majalisar tarayyar najeriya. amma abun bakin ciki ne a ce an fitar da kuɗi na ƙasa tiriliyon guda akan aiki kuma an kashe an ba da kuɗin kuɗin ta tafi ta bar bitilmalin gwamnati amma ayyukan ba a yi su ba wannan abun bakin ciki ne kuma a bace wanda ya kamata a ɗauki mataki a kai don me akwai ƙazanta cikin wannan al'amari kudin ina suka tafi ni a majalisa na san cewa constituency projects wannan ayyuka na mazaɓu ba su yiwuwa sai kowane dan majalisa ya ba da sunayen wuraren da za a yi ayyukan a mazabansa sai ya ba da kamar misali gwamnatin tarayya ta ce za ta yi boholes kaza a nigeria za a zo a ce maku 'yan majalisa za a yi boholes kaza kowannenku an yi allocating boholes kaza misali a ce goma goma amma iyakacin abin da ake so wurinku shine kawai ku rubuta sunayen wuraren da kuka sani suke bukata a musu wannan a mazaɓanku ko a mazaɓinku nan ku ba da sunaye maganan 'yan kwangila ba ku za ku ba da 'yan kwangila ba ni dai abin da na san ta faru da ni a majalisa billahi azim ba ke kaɗai nike miki wannan rantsuwa ba duk wanda ke jin wannan shiri 'yan kwangila da suka yi eh, harkoki ko project ayyuka na mazaɓu ni na mazaɓana guda biyu kawai na taɓa haɗuwa da su biyu ɗin me yasa na haɗu da su ɗaya aikin wuta ne a fanda nan karo local government bayan an ba su mobilization sai suka ɗan yi aiki kaɗan suka yi abandoning amina ibrahim tana mdg PA dina dama shi yake haɗuwa da yan kwangila shi yake kai su na ce mashi duk abin da ka je kai aka cutar da mutanen mazaban mu Allah ya isa na ce masu ke nemo 'yan kwangilan nan na ce musu idan ba ku koma site ba zan je wurin abin nan na mdg a dakatar da kuɗin ku na biyu boholes ake yi su wai wani community suna da wahalan su kai wurin na ce an faɗi muku kudin gwamnati kudin banza ne ba ku yi tunanin akwai wurare da ke za su za samu wahalan tafiya ba kuka je kuka ce wa gwamnati za ku yi aiki idan ba ku tafi kun aiki ba zan dauki mataki a kanku iyakacin yan kwangilan da na taba haduwa da su kenan amma labarin da muke ji wai abun bakin ciki ni da ban tabbatar ba wai dan majalisa zai je ya shirya da yan kwangila a karbo kudi a bashi kudin ko su raba kudin kuma ba yi aikin ba wai wannan abin da sa na ce wai ni ban tsammani dan majalisa na kirki wanda ya shiga siyasa ya shiga siyasa don yana da kishin al'ummansa wanda ake kiransa honorable saboda dalilin zaben da aka yi masa zai koma ya zagaya yana cutar da al'ummansa haka kuma ya zagaya ya shiga masallaci ko ya tafi coci ya ce yana bautan Allah in dai ta faru haka ban tsammani duk duk dan majalisar da ya wannan bai dace a ce yana cikin siyasa ba bare a ce ya zama dan majalisa da shugaban jam'iyyar ndlp wato national democratic liberty party umar muhammad mai zabura ya ce waɗannan kuɗaɗe dai a bididdigin su kuɗin nan da buhari ka cewa babu su miliyan dubu sau dubu miliyan dubu sau dubu ni abin da nake gani shawara biyu ne zan kawo a ɗauki ɗaya ko a bari Buhari shi ciyo bashi shi zo shi wa ƙasa aiki kahin lokacinsa shi in Allah ya yi. Ko Buhari shiga gije shi runce idanunsa tun da kuɗin nan dai ba ruwa sun kaci kuɗin ba. kuɗin nan ba gara ta ci kuɗin nan ba mutanen da suka ci kuɗin nan babu wanda ya mutu duk suna nan a yi hanyar da za su mai da wannan kuɗi ko ta huskar a yi lo a taimaka ma shugaban ƙasa a kafa gidauniya ta taimakon shugaban ƙasa ko wani sanata ko wani ɗan majalisa ko wani tsohon gwamna shi kawo miliyan ɗari biyar. a ina za su samu kuɗin. to ina suka kai kuɗin nada da kike faɗi miliyan dubu sau dubu ina suka kai su ai ba ruwa suka ci kuɗin ba ba gara ta ci kuɗin ba ai kuɗin suna nan a daji kuma duk inda kuɗin na suke aje an sani babu ruwanmu da wai kana da babban mota ba ruwanmu kana da babban gida duk wannan ba wani kuɗi ba ne in gidanka na miliyan ɗari a sai da shi ko da miliyan hamsin ne a ƙara gidauniyar buhari ta ci kashewa jama'a aiki don yanzu ko da mun bari buhari ya ciyo bashin kuɗin nan su waɗannan mutane su kuma za su kashi uku za su kwashe su kwashe kashi biyu su wayanda ya kamata su yi aikin mazabun eh, kuɗin gada za a ciyo bashi ai eh, su ne da riba hajiya su ne za su koma canye wannan kuɗin a nan Ra'ayoyin masu ruwa da tsaki sun rarrabe. Wasu na ganin ba 'yan majalisa kuɗi ba daidai ba ne, wasu kuma na cewa ba a ma ba da kuɗaɗen ɓangaren gwamnati ne ke aiwatar da ayyukan, wasu kuma na cewa a bisawun kuɗaɗen a maido su. idan ka ji na ka lura, kan jagora idan bin shari'a Walle walle wana ta ɗauke kama karya karya magana gobe Idan mu ne yau magana gobe ba mu ne ba. Ina mugunta domin ba za ta kai mu gaci ba. Dukan mai mulki idan ba zai yi adalci ba. Wata rana ta a gaida Madina Dauda da tawagarta. To har ila yau dai Madina ba ta yi nisa ba domin ta garzaya wato ta garzaya ta ji ta bakin wasu 'yan majalisar dokoki domin jin yadda suke tafiyar da kudaden da ake ba su. Da farko, Sanata Abdullahi Adamu shi ne mai wakiltar jihar Nasarawa ta yamma ya yi tsokaci. Da farko, suna ne akwai ayyuka na mazaɓu da 'yan majalisa suna ne. domin da shiga majalisar dattijai na najeriya senate na shiga shekara na dubu ɗaya da goma sha ɗaya har kawo yau ba kwangila guda ɗaya da aka yi a mazaɓata na yammacin jihar nasarawa wanda ni sanata abdullahi adamu na ba da kwangilan ba shi inda shi a fito a cikin daga kwangilan ni na bada shi a matsayin da majalisa kwangilan nan ma'aikatan gwamnati ke bayarwa kowane ministry tana da ainihin ta da ke ba da kwangilolin da za a ba na dukkan shekara na kasafin kuɗin da aka yi amma da zarar an ce ga aiki kaza kaza kaza za a yi ba kai da majalisa ta ba kwangilan ba kuma kai da majalisa iyaka da a kasafin kuɗi kasa da aka yi amma ainihin a nawa ministry ta bayar ba ruwanka ba shawara da kai ba an ce ana haɗa kai da ku wajen kawo 'yan kwangila idan akwai suke zai ga 'yan kwangilan su ban san su ba hausa zai ce ni ga dan kwangilin na kawo a bashi kwangilan ya zai kawo ya kawo ga kai sata kayi karya shekara na kaza yi shekara goma sha wani shekara na kaza kasafin kudi shekara kaza ga abin da ka kawo mana wani da wani mun ba su aiki ka kawo mana wani da wani mun ba su aiki a kafa ba mun su ma'aikatan gwamnati su ke ba da kwangilan kuma akwai wadansu daga cikin wannan tsare-tsaren ma a ainihin ofishin shugaban kasa akwai ofis na musamman sa da darakta guda wanda yake na tattalin inganta rayuwar al'umma sdg daraktan da ya taɓi da na a ofishin shugaban kasa take ba da majalisa ne ba kuma su ke cewa ka kawo abokin sun a yi a mazaɓar ka ba su iyakar namu kenan a sani na ko shekaran jiya jiyan nan an kawo takarda akan faɗi me yake so a zaɓata na faɗi wa za a ba ba ta mai ce ba da ɗan kungila ba ko ba da ne ba da kun gida ba a tambaya ba ni ko ban ce a bani ba kenan ba a baku kuɗi cewa ku je ku yi ayyuka dai in don ce ga kuɗi an ba mu cewa mu je mu ba yan kwangila a zai ce gashi akwai American Procurement Act wannan doka ce wanda aka na yadda za a bi a ba da kwangila sai honorable Abubakar Hassan Fulata daga jihar Jigawa da ya bayanin matsalar da batun ayyukan mazaɓu ke kawowa tsakanin su 'yan majalisa da waɗanda suka zaɓe su. Matsalar ɗan majalisa a najeriya ba ma a najeriya ba a duk duniya amma musamman a najeriya shine mutanen da suka zaɓe mu mu musu aiki har yanzu ba su fahimci aikin da muke yi ba kuma a an fahimta amma ba a su a fahimta dan majalisa aikinsa shine kawai ya yi doka magana yin rijiya ba aikin dan majalisa ba ne magana gina makaranta magana gina hanya ba aikin dan majalisa ba duk waɗannan abubuwa da ake yi ba aikin dan majalisa ko ɗaya a ciki dan majalisa aikinsa shine shugaban kasa ko gwamna ko shugaban karamar hukuma ya kawo masa kasafin kuɗi na aikin da zai yi ya bashi umarni ya bashi oda ya yi doka ya amince an amince a kashe kuɗi kaza domin aiki kaza idan an yi aikin nan shi dan majalisa ya je ya bibi aikin an yi ko ba a yi ba idan ba a yi ba ya tuhumi wanda aka ba wannan aikin dan me ba a yi ba shi aiki an majalisa to amma idan ka je ƙauyuka ko garuruwa sai a ce ka nuna mana ginin da kai ka nuna mana hanyar da ka gina ka nuna mana rijiyar da kai tsarin doka kwaɗai ba aikin ɗan bane ni ba yin ɗanfan gida ba ba yi zan ba ɗanfan gida ba zan tsaya ne akan idan an yi in je duba aiki ne an yi an yi shikenan to idan a ka'ida in an yi za a kama takarda na sa hannu aiki ya yi to yanzu takardar ma ba a kama da masa hannu akan yayi ko bai yi ba to yaya za ku taɓa rayuwar waɗanda suka zaɓe ku in dai kun tsaya a yin dokan ne kawai babu batun sa ido da tabbatar da ayyukan akwai abin da ake cewa oversight bibiyar aiki an majalisa aikinsa ne shine je zaga aikin da a shugaban kasa ko gwamna ya ce masa zai yi nan ya yi ko bai yi ba in an yi ya aka yi an gamsar aiki ya gamsar an ba a yi ba me yasa ba a yi ba kafin ka sake bashi wani kuɗin haka ake yi to amma an ɗauki ɗan majalisa shi ma ana so shi ma banda aikin da shugaban kasa ko gwamna zai yi kai ma ka zo kai naka na kanka dan majalisa ta ina kai ba kuɗi ne kai ba don da albashi da alama ba ta da komai. amma ga sanata kabiru ibrahim gaya mai wakiltar kano ta kudu ya ce mazaɓarsa ta amfana da ayyukan mazaɓu a cikin shekaru goma sha biyu da ya yi a majalisar dattawa. ana tabbatar da Firas bari na kuma taɓa gaya samani da shi cewa eh, wannan aiki na constituency project yana taimaka al'umma a ƙauyukanmu. ni ba fariya ba allah ne sallah ta cin zaɓe da al'ummata amma wata abubuwan na kyauta musu a ƙasashe su gani suka sake zaɓe na da dama su saboda ba za ka je ba logan ba za ka je a jihar kano ba ma kano ta gudu ba ba za ka samu aji uku da na gina three classroom na makaranta a wannan garin ba ko kuma bohol tashar ruwa a kano ta kudu kuwa na yi ajuza sun fi ɗari biyu wani abu ne wanda yake duk wannan jazance na yi aji guda ɗari biyu a kano ta kudu a lokacin gama sha shida na yi asibitoci guda goma sha takwas na yi wurin koyar da sana'a aji block ne guda biya ke koyar da sana'a na yi guda goma sha takwas na gyara asibitoci na ba da empowerment na babura da motoci babura sun fi dubu biyu a cikin wannan shekarun na raba motoci sun fi ɗari uku to duk wani abubuwa a yi tallafawa ce kuma yana cin empowerment da sai project mun gyara gidan hakimin mu waɗansu da dama duk wanda is part of empowerment eh, na ko kuma consultancy project namu mun gyara mun tallafi da yawa na matasan mu mun ba da injin noman rani ga ƙauyuka duk wani is part of consultancy project namu kuma har gobe na samu dama zan irin wannan aikin saboda mutum dubu shida sun amfana da injin noman rani da na raba a cikin shekara goma sha biyu na to muna ga president insha Allahu da damar muna wannan aiki duk shawara da ka yanki idan kashi sittin bisa tana da kyau to sai haƙura abu arba'in ɗin ma sai a neman hankali su gyara. To ko ana ayyukan mazaɓu ko ba a yi dai a yanzu haka majalisar wakilai ta kafa kwamitin bincike mai ɗauke da mutane goma sha bakwai a ƙarƙashin shugabancin honorable francis charles udiok daga jihar akwa ibom kuma an ba su wa'adin makonni takwas domin su kammala aiki su kawo wa majalisar rahoto. Najeriya kan kwadaitar da jama'ar kasar kansu dukufa kan harkar noma a wani mataki na ganin an rage dogaro da fannin man fetur. Har ila yau ga Madina Dauda ta sake dawowa da wata tattaunawa da ta yi da masu ruwa da tsaki a fannin na noma. ina da baƙi guda uku waɗanda za mu tattauna wannan mataki da Najeriya ta ɗauka. Da farko akwai babban manomi kuma shugaban kwamitin kula da harkokin noma a majalisar dattawan Najeriya, Sanata Abdullahi Adamu da kuma jakadan Najeriya a ƙasar Maroko, Alhaji Baba Garba, sai barista mai nasara Kogo Ibrahim Umar. Da farko zan fara da Sanata Abdullahi Adamu. Akwai wani batun haɗin gwiwa tsakanin ƙasar Najeriya da ƙasar Maroko na samar da taki domin haɓaka noma. shin a wani hali ake ciki ne eh wannan shiri da aka yi wanda shugaban kasa da ainihin sarkin morocco su kaddama hannunsu tun shekara dubu biyu da goma sha shida aka yi wannan wanda na da majalisa a lokacin na na da ciye a watan maris na dubu da goma sha bakwai na cikin suka tafi morocco kan bin diddigan wannan tsarin da aka yi alhamdulillahi saboda kyakkyawan niyya da shi shugaban wani buhari yake da shi wanda shi ya sanya yardan shi ya shiga wannan yarjejeniya da morocco ba shakka an samu biyan bukata domin babban abin da aka sa a gaba lokaci ne wannan rima wahala da ake yi na samun taki a najeriya ya zaya magance shi a ba mutane kwangilan taki su je su siyo taki su kawo wani lokaci ba a samu taki mai nagarta ba wani lokaci ba ba samu takin ba an samu halin da anan kasa wanda ke an kawo buhuna da sunan takin ba taki ke cikin su ba an yi irin nan wanda kuma takin an kawo taki an tsawwala kudin taki buhu daya ana sayan buhun taki har naira dubu ashirin naira dubu goma sha biyar in ta yi arha naira dubu goma sha biyu an yi haka a kasan nan nan da yan shekaru kawai daga 2015 na to shekara dubu ashirin da goma sha biyar zuwa shi aka samu gyara kuma gyara bai tabbata sai da aka kai ga ainihin fara ayyanar da yarjejeniya da aka yi tsakanin najeriya da morocco aka samu waɗansu ma'adinai wanda ake amfani da su a yi taki na zamani aka samu shiri na musamman wanda yake ainihin yi ciyaman na musamman lokacin ciyaman da shine gwamnan jigawa mai cin yanzu shine ma aka sa shi ne mukaddamin alkafiyan da eh, tabbatar da an samu kayan eh, wani madina daga maroko sannan kuma a samu jiragen za su kawo su da ya zafi da jiragen ruwa a fafa a lagos ko a dukkan wani iyakanmu ta teku wanda ake samu shigowa da kayayyaki najeriya sun samu sun yi daga teku daga teku daga fadin mu an samu tashar jirgin mu an samu an kawo su ainihin an rarrabawa wannan ma'adina an rarrabawa ainihin kamfanin suke yin taki a najeriya an kuma kayyade wa kowane kamfani mai yin taki ka kawo ton kaza na taki iri kaza kuma ba ta tsaya nan ba gwamnati bayan kafin ta haka ta yi lissafin bukatar da ke da akwai na taki na zamani na manoman kasar nan ba a samu wannan an kiyasta Eh, yawan taki da ake bukata so kowane kamfani da ke yin taki aka bata nata rabo daga cikin kayan na ma'adin da ke kawo a harhaɗa a yi taki ba ba su in sun yi taki kuma an kayyade farashi ba buhun taki musamman na npk da zai wuce naira dubu shida kuma babu zancen a ce ya waɗansu yan baranda na taki masu da taki don daga na samun kanin kuɗi an kayyade ba kuɗi wanda za a yi tafi kuɗi naira dubu shida. ba an ce dubu biyar da ɗari biyar ba ali eh, an samu saboda dubu biyar da ɗari biyar ba ɗari biyar ɗin akwai na taki ko na na safara na kowane buhu shi ne aka yi dubu shida to wannan shi ne abin aka fara yi tun daga abubuwa da goma sha bakwai zuwa ba sha takwas zuwa bana ɗin nan ba wanda ce an yi wahalar taki sai da wanda ce ba shi da kuɗin sai amma taki ya samu kuma farashi kusan an raba an an sauka da kudin da ke fiye da hamsin bisa ɗari kusan rabin abin da ke sai da farashi ya sauka Wani wasu yin farin ciki da haka ko wani kai kudin taki akwai da zai sai ba Wani ba shi na abin abin magana ba kuma ba dai za a bada sadaka ba ba kyauta ba abin da ya kamata a yi dai kawo yanzu an yi sai dai kan komai na gyara ana iya ƙara gyara gyara. shi ma jakadin najeriya kasar ƙasar morocco alhaji baba garba ya yi nazarin yadda kasar za ta ci gaba da samun nasarar shirin ko bayan mulkin shugaba muhammadu buhari wala wannan kyakkyawan yunkuri najeriya ta yi kuma muka ci galaba to akwai gwamnoni dai waɗanda duk suka nuna interest suka nuna sha'awar su su shiga yarjejeniya da kasar nan babban aikin da nake shine na ga cewa eh na haɗa wayannan jihohi da gwamnonin da mutanen kasar nan da kasar mu don yi abin da zai sa kasa ta ci gaba kuma mutanen mu su sami gamsuwa ga noman da suke yi da kuma albarkacin noman da suke yi kana ganin wannan zai taimaka wajen najeriya ta samu dogaro da kanta ta samu ciyar da al'ummanta ai gaskiya shugaban kasa ya fara kuma kin fara gani an ce juma da za ta yi kyau daga laraba ake gane ta idan kika duba abin da galaba da aka ci akan noman shinkafa wannan gani ya kuriji you know kuma duk mafi yawanci dokoki da tsari da aka yi na noma da sarrafa manoma da sarrafa abin da ake noma gaskiya ina ganin ba wai ya tashi ba ne nasara kawai muke jira mu ji ana tilarsa a najeriya insha Allah kuma maroko dai tana daga kasar da take ta tsaya tsayin daka daga ga cewar wannan abu da shugaban kasa yake so ya yi game da noma ya ci galaba ya yi nasara kuma kasashenmu kangin talauci da ake fama da shi mutane sun fara samun mafita da kuma walwala game da abin da suke yi. To yanzu idan shugaba Buhari ya kammala mulkinsa a shekara 2023 ya za a yi da wannan gagarumin yunkuri da aka yi. ai na ganin kyakkyawan niyya ya fi komai kuma kyakkyawan nufi ya fi komai idan ka ga abu ya ta samuwa cin nasara kuma yana cin nasara ko makiyinka ne bayan da zai illa ya haƙura ya bar abin ne ya ci gaba na ganin shi da shugaban ƙasa hamdu buhari a shimfiɗa ne da zai wahala a samu mutumin da zai zo ya ce zai naɗe ta farar ɗaya don haka ina ganin ya yi abu shimfiɗar da take da kauri take da ƙarfi kuma ta kama ƙasa insha Allah wannan nufin shi na haɓaka noma da kuma yadda za a sarrafa abin noma da ake yi zai kai mu ga nasara kuma insha Allah bana jin za a samu wani canji kuma ko da ya tafi already dama an riga an yi tsari tsarin da ba karamin mutum ba ne zai taimake wannan tsarin kuma ba ma jin za a yi samu wanda zai zo yi muna fatan alheri ga wannan insha Allah ya shimfiɗan da zai zauna kuma za daɗe ana cin buri wannan shimfiɗan da ya To barista ya kake kallon wannan yunkuri na samar da taki da shugaba Buhari ya yi? kana ganin akwai wani abu da zai dora? Morocco ta shahara a harkokin takin zamani, ta shahara a harkokin dabaru na zamani na harkokin noma da kuma na iri na zamani waɗanda za su ƙara tattalin arzikin manomanmu idan manomanmu suka abunna. Bayan nan kuma muna da yanayin ƙasa kusan iri ɗaya tsakanin Morocco da nan don mutane ne waɗanda suke na ƙasar Sahel. Bayan nan shugaba Muhammadu Buhari ko in ce Najeriya gaba ɗaya daidai da hurumi na sashe na 19 sakin sashe na uku na tsarin mulkin Najeriya shine shugaba wanda yake ya kamata ta yi kokarin daga sauran kasashen afirka ba wai najeriya kawai ba to saboda haka maroko na da muhimmanci shugaban muhammadu buhari ya haɗa kai wajen ta don ba don komai ba mataki na farko na manufofin farfado da tattalin arzikin shi bai boye ba ya ce harkar noma ce wannan abu ne na kowa ya yaba abu ne na ayi murna abu ne wanda yake zai kawo mu talakawan najeriya waɗanda mafi yawan su a arewa su ne manoma su samu wadatar takin zamani abu ne wanda ya kamata duk gwamnonin jihar arewa su mara mushi baya su ma a yi kokari a samu haɗin kan ƙasar Morocco ba ma shigo da takin zamanin ba a kakkafa su a kowace jiha ta Najeriya domin mu samu yawan su yawan kamfanonin takin zamanin ya sa yawan takin zamanin da za a fito da shi yayi yawa ya cika kasuwa yawan shi zai sanya farashin yayi ƙasa zai sa yayi sauki saukin nan zai sa talaka ya lasa ya ce eh na lasa roman demokradiya na samu taki a arha da wannan zai sanya an ƙara bunƙasa yawan eka da nake noma akan. kan. gaba kwarai kwarai balle balle mana ta dauke kama karya karya yau mu ne gane gobe ba mu ne ba Daga mai yin karya da sharri dan ya cuci mutane nan so ko ne ko in kira shi ban kaura ne kace mugu ne bakin azalimi sauna ne zama amince azalimi a jagora ba an kwadaita min noma. Ah, ke? Ke baki san har akuya nake da shi ba a ƙauyen ba a ah, Na san ke ka har ke. Maki yi. jiya ma na faɗa ba ina nuna miki an siya min akuya. Ai ina noma ni kam gaskiya. Ke ma ya kamata ki fara noma. Ah, a kiwo. Ke dai kina kiwo. Ni kuma ina so in fara noma. Eh haka haka. So ke ma sai ki zo mu haɗa kai kenan ina mm. noma kina kiwo. Mm, haka. <laughs> Kuɗaɗen me za mu yi da shi. To mu siya gida. <laughs> sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau yanzu a madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni Daniel Brown da injiniyan mu na yau da ya daidaita mana sauti um, tare da abokiyar aiki na da ta taya ni gabatarwa Madina Dahiru mai shanu da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmuwa a cikin wannan shirin ni Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington ke cewa ku huta lafiya.